fi sabilillahi a cikin wato wato a cikin wato tafarkin ubangiji wato har ma an ce an kawo wa malam malam malam salga buhun hatsi a makaranta almajirinsa ya zo ya ce an yi masa haihuwa ya ce a ɗau buhun hatsin nan a tafi a kaiwa a kai gidan wannan almajirin saboda an masa haihuwa babu kuma abin da za a yi alhali kuma shi ya fito daga cikin gidansa ya ce iyalin gidansa su jira shi ko za a samu wani abu ya aiko musu da shi Shi ne kasirul infaq eh ne kasirul infaq fi sabilillah hmm. na na na muka eh, to mukuriyar lil adiyafi wato wanda ike yin gara ga baki yana yin wato garar baki kasirul bukai ya kasance mai yawan kuka min kashiyatin lahi saboda tsananin tsoron Allah saburan wato wannan ma sifa ce wadda take da wahala mutum ya samu mutum ma ba zai ji tsoron Allah ba bare ma i kuka ba zai ji ba eh, idan mutum wato ya koshi da haramu ji zai ma shi mai yayi da zai yi kuka saboda tsoron Allah mai yayi ubangijin haka mutum zai dinga ji hmm. Ji saburan mai yawan haƙuri ala izayatul a'da'i a bisa cutar wannan ta abokan gaba kasirar tafakkuri fil amril akhirati mai yawan tunani a cikin lamarin lahira ka gani mutawasilul ahzani to da zarar mutum dama ya yawaita tunani a sha'anin lahira ai zai zama mutawasilil ahzani mai jajjeruwan wato bakan ciki ma'ana za a ga kamar wani abu ne yake damunsa in ya tuna wannan ya ɓaci rai wannan ya wuce sai ya sake tuna wani sai ya sake saboda baya daina tunanin lahira duk yadda mutum ya kai da ƙoƙari kuwa a rayuwarsa ta duniya idan ya tuna lahira sai ya ga shi bai yi ƙoƙari ba sai ya ga rago ne shi kuma dole ka garan ka ya ɓaci fi zalika a cikin wato wannan ijtama'a bil akabir to ya gama faɗa sifofinsa, ya ce shehu wato a malam salga ya haɗu da manya-manyan mutane al'auliya'i ko kuma bi akabirin auliya'i da manya-manyan waliyai wal ulama da malamai fi zamani a cikin zamaninsa wa akhadha anhu ya riƙa daga gare su al'uluma ilmai ka jaddina shehi alhaji abubakar bin shehi musa alkashanawi ice kamar kakanmu wato malaminsa kenan na farko malam abubakar wato dan shehu musa alkashanawi ana ce masa malam musa mai risala, shi kakansu shi a tiku to kuma dama an ce suna da zumunci na yan uwantaka tsakaninsu mutumin mutanen katsina ne wannan ƙasar roma da muka faɗa to shine farkon malaminsa a wajen wajensa ya fara ɗauka wa sheikh khalil bin al-alim auta da shehu khalil bin malam malam auta wa sheikh al-alim abdurrahman siyudi da kuma wato babban malami malam abdurrahman siyudi shi sai ya zauna tare da shi al-madabawi mutumin madabo wa sheikh al-alim salih madabawi wato da shehu wato malam salihu madabo wabnuhu al-alim Hassan tawai da ɗansa mato malam Hassan tawai wato ainihin duka ya zazzauna tare da su wato akwai tarihi mai yawa a cikin wannan jerin da shehu atiku ya kawo wayannan da ya lissafa shi shehu malam sargane yake lissafa su yana ca da su malamansa saboda takawa da tawaru da kankan da kai amma in bacin haka ma gaba ɗayansu ba malaminsa a cikinsu eh ba malaminsa a cikinsu kware da gaske har shi kansa malam abdurrahman suyudi shi ya faɗa wa almajiransa yace wannan da kuke ganinsa saboda ya zo ya zauna a cikin almajiran malam Abdulrahmanu suyudi a matsayinsa na malami a zamanin da almajirai in sun yi tafiya neman ilimi duk inda suka je na zaure na bada ilimi in suka je a matsayin ɗalibai suke zuwa duk iliminsu kuma sai su zauna a cikin almajirai su yi abota da almajirai a yi ta in malam zai bada karatu a zo a faɗa a gabansa to malam siyo suyudi ya fahimce wasu ɗabi'u daga gare shi da aka farfada a tarihi wanda ya kirawo shi shi kaɗai kuma sun tattauna kan wa'annan abubuwan to wata rana shi malam siyo suyudi sai yake cewa da almajiransa bayan an zauna a makaranta wannan malamin da ya zo malam muhammadu ba almajirinmu ba ne malami ne ya zo da iliminsa ya gaya musu don haka ba za mu zaunar da shi cikin almajirai mu sa shi hidima kuma mu ba ilimi muka ba shi ba saboda adalci da tsoron allah irin na malaman da ya ce malam muhammadu ka je ka buɗe makarantarka ka kuma ja almajiranka waje ɗaya a tsakanin almajirai na mutum kaga komai ana neman izini da sa sahalewa da ijaza kamar ijaza kaga wannan abin da malam abdurrahman suyudi ya masa ai ijaza ce ya sa shi cikin malamansa kuma daga wannan malam salgai fara samun matsala a nan wato unguwar madabudin to ina ga a lokacin malam hassan tagwadin nan kome wannan matsaloli da suka taso da aka yi ta rigigimu a zamanin an ce ma a nan unguwar ne a nan aka yi eh. Irta halal alim shahir nan na halal ilal alamin shahir, to kuma ya yi tafiya ya yi balaguro ya zo wajen wato malam umaru na kurkujan eh, shi ma wato kowanne nan da yake faɗa za a iya tsayawa a kansa a yi tarjima mai tsawo a kansa da yanda suka zauna da abubuwan da ya ji daga gare su to amma kuma gashi duk ba a rubuta ba ka gani eh, ila zakzak wato ya je zaria a nan wajen malamin ya zauna faraja'a wata ma'a bishehil alim hamza bin jibril sai ya haɗu da malam ma'ato masani hamza ɗan jibril ko alfirzani ƙara inda hu kitabun shifa a wajen sai karanta littafin a shifa eh, wa ƙara'a sahihal buhari ya karanta sahihul buhari an shehil wali sharif Mola abdulrahman eh, Annasheti wato a wajen sheikh maula wato abdulrahman Annasheti wa kana hadha sheikh wannan sheikh ya kasance ya hafazul bukhari ya haddace bukhari ala zahari kalbi a zuciyarsa wato ya haddace shi sanadan wa matan ga baki daya wato in an ce mutum ya haddace ko da silsila ka ja ta ainihin sanadi zai ce to wannan silsilar ta hadisi kaza ce sai karanto ma hadisu. Eh, hifzan jayidin hadda wadda take kyakkyawa kana shaya abubakar bi babi wambai eh, wato au eh, nan wakan shehu abubakar wato akwai wani malam abubakar kuma shi kuma a kofar wambai ka gani shi ma shehu atiku ya kawo shi alwali salih shari malam habu da malam hagu su ma a kofar ruwan bai a gani malamansa ne to ina suke ba a san su ba ka gani kuma duk kaga ya karatu a wurinsu na sannan waka shehi abdulsalam zannani a tarabulis mutumin zannan ne wato a ƙasar tarabulis wato can wato libya malaminsa ne a haza anhul hadisa ya karanta hadisi a wurinsa wa inda hulmuwa dalil imam malik ya karanta muwaɗa ta imam malik a sannan sai ka karanta sai an rubuta ma ijaza in an rubuta ma ijaza wannan littafin sai ka fara ba da karatu a kansa shi ma saboda ga mutum yana da ijazozi da yawa wa muhtasar al-khalil da muhtasar al wa gairu zalika da wani wannan qalali radiyallahu anhu shi malam malam salga ya gaya mun Allah ya kare da gare shi man tafatu bi hadin ban amfana da wani mutum ɗaya ba misali sheikh abdulsalam misalin shi wannan wa abdulsalam zannani din kuntu mutahayyiran min adami itiqani kitabil muhtasar na kasance ina a gigice saboda rashin kyautace littafin muhtasar aga ya zauna a madabo amma kaga ga maganar da ya faɗa yanzu to dama kuma an faɗa an ce a madaban yana cin gyara ne to shi ne to ya faɗa sai ce ban kyautace motasar ba eh, wa gairu ƙalali nan za ka ji abin da zai faɗa ba wa adamul ulama ilmut na lahu hina in a yayin nan ma ba malaman da suka kyautace mutasar to dama a madaban ba motasar ake ba ka gani lawali ne da sani da mudawwana sugura da mudawwana kubura su wayannan littattafan su ne shehu khalil sai ya haɗe su ya tattara muhimman hukunce-hukuncen sai ya yi muhtasar kuma shi ya sa ake kiran littafin muktasar littattafai ne manya-manya na malikiya da fatoyi ya je tattara su an ce shekara ashirin ya yi yana tattarawa wurin ya ga cewa bai yada hukunci ko ɓaya ɗaya daga littattafan nan kuma ya mai da su cikin littafi ƙarami guda ɗaya to shi ne ya yi muktasa to shi ne aka ce da ya zo shi malam salgadin ma shi ne ya kawo muktasar ɗin ya fara sawa da koyar da shi a nan sai dai kai mu dawwana saboda haka shi ya fara koyar da muktasar ɗin ga almajiransa amma sai bayan ya samu tashi daga cikin can wato yadda ya zauna a madabo sai an ce shi ya saka wannan a Shimawi. ana halari a madabo sai ya kawo a Shimawi, ya kawo iziya ya kawo risala ya kawo askari sannan ya kawo muktasar kaga kuma ina wa wa'ancan suke duba buku su kuma wa'ancan kaga duk sun bace sai na sannan yau eh. saboda malamai wato masu wanda suka kyautace wannan abun a wannan lokacin sun ƙare lin iradil mashayi saboda karewar shehunai fa kuntu taratan wato wani lokacin sai in ta shawara a raina yaya zan yi a ƙolu ashagil bil ibadati ice sai na dinga ca bari kawai in koma in dinga ibada kawai bi tsarin sufaye ya rabu da harkan makarantar haka ya faɗa ai duk abin da aka jingina shi da ibada to sai an gari ba ko shehu tijjani ta'i wanda duk ya rasa shehi wanda irin wanda ake nema ya zauna ya shagala da ibada da salatul bati zai ga shehi saboda haka shi ma sai ya faɗi haka wata eh. watilawatul qur'an da karatun qur'ani su ce fa ja a haza shehu sai wannan shehin kuma ya zo a wurinsa ya karanta shi yasa ake mai kirari ana ce masa malam muhammad salga bardan mutasar sunansa kenan bardan mutasar ake ce masa ba a hastu anhu ice sai na karɓa daga gare shi wasa hatul muhtasar na kyau na wato na inganta shi ma'ana na gyaggyara na gyaggyara mutasar wanda na karanta a baya Wani qaltu min fihi aksar sharhi dardiri akwai sharhin dardiri e, yace sai na karɓa daga gare shi wa hashiyatu dasuqi da hashiyatu dasuqi da shi ma akan mutasar din yayi ta wa gairu zalika da wani wannan ne bi haza bi fihi ya bani labarin wannan da bakinsa qurba wafatihi kusa da wafatinsa sannan yace wa kan shehil alim abdul karim murad kamar al cewa abdul karim murad qara'a juz'an min al bukhari inda shi ma karanta wani bangare na bukhari domin idan malami ya zo aka ce abu kaza ya gwanance akai ko ka taba karanta wannan littafin sai ka sake zuwa ka sa a gabansa shi kuma ka ji irin nasa wa da waninsu minal ulama illazina irtahala ilaihim daga malaman da ya wato ya maraita ya yi balaguro zuwa gare su wajtama abihim ya haɗu da su wa akhadha anhumul uluma ash-shar'iyyah ya karɓi ilman shari'a wanta fa abihim ya amfana bi da su wa nala min barakatihim ya samu daga albarkasu ma la ya dukulu ta hata hasirin abinda wato ba zai shiga ƙarƙashin irgawa ba fasara faridan fi hari. sai malam sarge kasance makaɗaci a cikin zamaninsa walam jad lahu masilin fi asrihi ba a samu wanda yake kama da shi ma a zamaninsa fi na hausawiya a cikin mu na hausa ga baki ɗaya iri tafi a situhu sai amsa sa wato ya ɗaukaka fil biladi a cikin garuruwa fabalaga ila hawa a taha wato amsa sai kai wato kusa da nesa fala jilu baldatar min hadhihi albilad ba za ka samu wani gari ko ƙauye daga cikin waɗannan garuruwa na ƙasa Hausa ba illa wa aksar talami talamizatan lahu sai ka samu mafi yawancin malaman garuruwan almajiransa ne au talami talamizatan li talamizihi ko almajiran almajiransa ne a khabarani radiyallahu anhu wato Allah ƙara dagare shi ya bani labari annahu jalasa littadirisi bayan duk an gama wannan karatu ce na zauna dan koyarwa idawa arba'in na sanatan shekara arba'in da ɗaya sai ce wa asha ba'a da sanatai sanataini wato ainihin ya rayu bayan ya ban wannan labari ya rayu shekara biyu ya kasance fal jumlati jumla 340 sana shekara 43 uku. a nan ya tsaya da maganganun wato ainihin wanda ya riki ilimi da kuma wato koyar wato wannan shekara 43 kuma fada'i bayan malamansa ita ma shekaru ne masu tsayi wanda a cikinta duk ya samar da almajiransa ya isa mutum misali idan aka ce shi mai wanda ya rubuta wannan littafin shehu a teku dan makarantarsa ne human tijani dan makarantarsa ne shehu sani kafin ga dan makarantarsa ne shehu mai hula dan makarantarsa ne ga shehu malam waisu madabu dan makarantar to sai waye rage babu kuma haka duk garuruwan ƙasa hausa an kai ka samu babba irin wayannan almajirinsa ne to idan ba takawa wannan shine abin da takawa take kawo ba. wasu sun yi aikin mai wahala irin nasu sun bayar da ilimi irin wani ma shekara 60 yana ba da ilimi amma ba waɗannan ɗin shine ma'ana in ka ji an zancen takawa ko maganar da shehu nazifi yake a cikin can a ci halal a yi kaza to ai saboda a sami irin wannan ne an yi aikin an gama shine ake waɗanda suka san malam salgai su ce ba wanda shoman tijjani ke koyi da shi wurin karatu in zai irin malam salga sai har wasu suke cewa malam salga in zai yi tafsiri na in zai yi tafsiri har ma yakan wuce shoman tijjani wurin wannan saurin da yake in zai ba da karatu sai ake cewa koyi da shi ta tijjani ke to wannan shine takawa ta kawallahi in mutum ya ji tsoron Allah to Allah sai ya bashi komai na duniya daga takawa ne Allah yake bayansa kyauta shi ita takawar ita Allah bai wato dan adam aiki yayi yi ƙoƙari ya hau dutsanta in ya hau ba ruwansa ya zauna sai abin da ya gani saboda haka duk ƙudubai autadu a gawasu aikin da suka yi kenan duk sauran kaya ne Allah ya kaya ba su shi yasa zaka ji bayan Allah ta ce ba a neman gausiya ko ƙuduban ba a nema kai dai ka yi wannan taƙawar in kai taƙawar shi kenan shi kayansa ne sai ya ɗauka ya baka alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah alhamdulillah